sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad fm da lal fm niya da kuma tashar mu ta voa africa akan mita 100.5 zangon fm a birnin yamai za a iya kama ma alfa radio da ke kumasi a kasar ghana za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum mu da wannan dare yau Asabar 28 ga watan Disamba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawa a shirma na karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Abuja wasu 'yan Najeriya na kira da a baiwa jihohi ikon sarrafa tattalin arzikin yankunansu. na bar ofis shekara yau 24 kafin lokacin mun sanya waɗannan kwamiti su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a maida state haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar nijar an buɗe wasan kokowa na ƙasa a cikin alhini wato dalilin sojojin da suka mutu bayan nan kuma ibrahim kal'amasi garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wani to jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya Yau Asabar gwamnatin Sudan da kungiyoyin 'yan awara tara sun saka hannu a wata yarjejeniyar kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a yankin dafur Yarjejeniyar ta kunshi batutuwa daban-daban da bangarorin ke bukatar cimma matsaya a zaman tattaunawar da aka yi a Juba. a cewar jagoran tattaunawa kan matsalolin yankin dafur daga kungiyar sudan revolution front srpf wadda ke zaman gamayyar kungiyoyin 'yan awara tara a tattaunawar da ake da gwamnatin sudan ahmed Mohamed, mun yi imanin wannan wani mataki ne mai muhimmanci cikin batutuwan da aka amince za a ɗauki mataki akwai duba tushen da ya haddasa tashin hankalin da komawar 'yan gudun hijira da kuma waɗanda tashin hankalin ya raba su da gidajensu a cikin ƙasar sai kuma raba mukamai da shirin mayar da mayakan 'yan awarin cikin rundunar sojojin ƙasar haka kuma yarjejeniyar ta ambaci cewa gwamnatin sudan za ta ɗauki matakin kan matsalolin ƙasa kamar su gine-ginen da aka lalata da wato a lokutan tashin hankalin. Shugaban ƙasar Algeria Abdelmajid Tebboune yau Asabar ya naɗa farfesan jami'a kuma tsohon ma'aikacin diflomasiyya a matsayin sabon firaminista. A daidai lokacin da yake ƙoƙarin kafa sabuwar gwamnati za ta samar da maslaha kan rikicin siyasa da duba ƙalubalen tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta. Abdulaziz Gerard mai shekaru 65 ya taɓa yin aiki da tsohuwar gwamnatin da ta gabata cikin shekarun 1990. amma tsohon shugaban kasar abdulaziz bouteflika wanda aka kawar da gwamnatinsa a watan afrilu bayan kwashe shekaru ashirin yana mulki ya ajiye shi gefe gagarumar zanga-zanga ce ta tilastawa bouteflika sauka daga kan mulki ta kuma ɗauki wato ta kuma ɗauki zaben tebon a wannan watan a matsayin wanda baya bisa doka akwai kuma alamun ba za ta amince da duk wani jami'in gwamnati da ya naɗa ba masu zanga-zangar sun ƙi amincewa da duk wani zaɓe da aka yi yayin da sojoji ke ci gaba da shiga harkokin siyasa kuma manyan jami'an gwamnatin bouteflika suna nan kan mukamansu to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yawan mutanen da suka mutu a harin kunar bakin waken da aka kai wajen duba ababen hawa a babban birnin somalia magadishu ya cira zuwa akalla tamanin sama da mutum casa'in sun samu rauni majiyoyi daga ofishin magajin garin magadishu omar finish da 'yan sanda sun ce wannan harin shine mafi muni da aka kai a birnin a watannin nan wata babbar mota ce shaƙe da bam ta tashi a tsakiyar wajen duba ababen hawa da ke kan hanyar zuwa gundumar afgoye shi dai wannan shinge na duba ababen hawa da aka fi sani da s control na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da gwamnati ke karɓar haraji a magadishu jami'an gwamnati sun ce kusan motoci 100 da ɗimbin a daidaita sahu dauke da fasinjoji suna kan layi jami'ai na duba su lokacin kenan da bam ɗin ya tashi jiya juma'a ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da shugaba vladimir putin cewa sabon makamin ƙasar da ta kera wanda ya ninka sauti gudu har sau 27 ya kammala lamarin da ya ƙara makaman nukiliyan ƙasar ƙarfin gaske shugaba putin ya bayyana sabon makamin avangard a matsayin wata sabuwar fuskar fasaha inda ya kwatanta ta tauraron ɗan adam na farko da ƙungiyar tarayyar soviet ta ƙaddamar a shekarar 1957 sabon makamin na rasha da ma irinsa da ƙasar china ta ƙirƙira sun haddasa damuwa ga amurka wadda ke shirin samar da dabarun kariya Shi dai wannan makami na Avangard an kera shi ne ta yadda za a iya harba makami mai linzami zuwa ko ina a faɗin duniya. Amma ba kamar makamai masu linzami da ake da su ba waɗanda an san hanyar da za su bi zuwa inda aka harba su. Shi wannan zai iya yin dabarun canza hanyoyi a sama har zuwa inda za shi. Wanda hakan zai yi wahala iya harbo shi ko a katse shi. Ministan tsaron Rasha Sage shagu ya sanar da Putin cewa makaman mai linzami na farko da aka hada shi da fasahar a bangal ya shirya shiga fagen daga daga ƙarshe ƙungiyar taliban ta kai hari wani sansanin soja a kudancin ƙasar afghanistan inda ta kashe akalla sojoji goma tare da raunata wasu hudu a wata sanarwa da rundunar sojin afghanistan ta fitar yau asabar na cewa harin da 'yan bindiga suka kai na bamabamai da harbe-harben bindiga ya faru ne a gundumar helman inda yawancin gundumomin yankin ke karkashin ikon taliban mai magana da yawun gwamnatin yankin omar zuwak ya faɗa murya amurka cewa maharan sun tayar da bam ne kafin su shiga sansanin da ke gundumar sangin ya ce ɗauki ba da ɗin da aka yi ya ɗauki sa'o'i kuma dukkan ɓangarorin biyu sun samu asarar rayuka sai dai zuwak bai bayar da wani cikakken bayani ba duk da haka wani jami'in yankin da ya nemi a sake sunansa ya faɗa wa murya amurka cewa harin na taliban ya kashe sojoji goma sha bakwai tare da raunata wasu shida wata kafar labarin ƙasar ta bayar da rahoton cewa taliban ta haƙa hanya ta ƙarƙashin ƙasa har zuwa sansanin. madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ji da farko a Abuja wasu 'yan Najeriya na kira da a baiwa jihohi ikon sarrafa tattalin arzikin yankunansu. Ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elhikaya da ƙarin bayani. The federal government is too big, too powerful relative to the federating states. Gwamnatin tarayya tana da girman iko in aka katanta da jihohin da suka yi gamayyar haɗa kasar da aka kira ga garan bawul ga Najeriya ta hanyar rage buwayar gwamnatin tarayyar kishin kasa ne. In ji tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wajen kaddamar da littafin da dan kabilar Ibo Chido Onuma ya rubuta mai takin dukkan mu ma yan biya faɗaɗe, dan karfafa kiran saki fasalin mulkin Najeriya. We must refrain from the habit of assuming that anyone calling for the restructuring of our federation is working for the breakup Atiku ya ce ya dace 'yan Najeriya su daina ɗaukar mai kiran a rigewa gwamnatin tarayya ɗimbin iko a matsayin mai son raba ƙasar ne. Atiku na ganin ya dace a bar jihohi su mallaki iko na tsara tattalin arzikinsu da ɗaukar matakai bisa su Masu wannan kira na nufin a ba wa jihohi ikon sarrafa tattalin arzikin yankunansu da kyale gwamnatin tsakiya da tsara manufofin tsaron ƙasa da lamuran diflomasiyya. Wasu ma sun fito ƙarara sun ce muradin shine ikon kowane yanki ko jiya ta mallaki dukiyarta da take samarwa da turawa tarayya la'ada ko kuwa ce ma haraji. Tsohon shugaban shugaban najeriya janar ibrahim babangida ya mara baya musamman ma ga gabatun rage wa tarayya karfin iko na bar ofis shekara yau ashirin hudu kafin lokacin mun sanya waɗannan kwamiti su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a maida wa state in ka ɗebe birajin kafa ƙasar biafra manyan kabilar ibo da kuma na kudu maso kudu sun fi fifi ta mallakar dukiyar ta yankin su da ɗaukar musamman ma yankin arewa da cewa shazumami ne mai tanɗe mazar ƙwailar man fetur. for prudent management of resources, capacity for effective communication. Nan matso zagadarin kungiyar kasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka ne Emeka Anyako, ɗan kabilar Igbo, ke mara Bagewa Najeriya garan Bawul, inda yake cewa hakan ne kawai zai sanya sadarwa mai ma'ana da tsarin shugabanci mai kyau. Anyako na da ra'ayin a kuma mulkin larduna irin yadda yake gabanin juyin mulkin 1966 da ya kai ga yakin basasa. Yankin Yarbawa dai bai taɓa ɓoye sa ta federaliya ta gaskiya ba, true federalism, inda jihohi za su ke raba iko da tarayya a fili da yankin na tinkawa da jihar lagos da ke rike kanta ko ba tare da kaso daga tarayya ba don harajin kamfanoni da kuma bakin teku. Nan lauyan nan ne na Lagos Femi Falana ke cewa ba cinya ba kafar baya don masu maganar garin bawul din nan ba su ma damu da abin da ma'aikata ko talaka za su samu ba. Hanya ce da 'yan jari hujja za su ci gaba da bautar da jama'a. Da zarar wannan batu ya taso da tawan arewa irin su Marigayi Justice Mamman Nasar na tuno arzikin da dalar gyada ne. Daga arewan ma aka tara kuɗin gyada da auduga da koko da kwakwa aka ta aka tono saboda haka mu yan uwan mu ne ba mu gaba da kowa sai in da ya nema don kan dalilin da suke fada da gwamnati kila wani ya yi zalunci to bai so a ta da magana bincike na gano magoya bayan shugaba buhari na ɗaukar masu kiran garan bawul ɗin masu son rikice ƙasar ce don kawo ƙarshen yaƙi da barayin biro nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a wani babban filin ƙwallon ƙafa na maraɗi aka buɗe wasan kokowa na ƙasa. Ga Tamar Abari ɗauke da rahoton. a cikin juyayi ne dai aka buɗa wannan kwamfalar kokowar ta bana biyo bayan rashi da ƙasa ta na sojojinta a yankin talabiri har kashi biyu yan kokowar dai sun jera ba tare da kiɗe-kiɗe ihe-ihe ko kirari ba kamar yadda aka saba shin ko menene dalilin yin kokowar a filin kwallon kafa sabanin na kokowar ministan wasanni malam kasu muktar da karin bayani wannan karan za a yi sanan hilin kwallo za a yi kokowa duk da yake cikin tsari na na kokowa nan Nijar wannan kama eh, musamman ta takobi wannan shine na farko amma a tsara kokowa a cikin kasashen Afirka kusan kasashe eh, da dama ba su da ma hilin kokowa cikin hilin kwallo ne ake yi eh, hilin da za a yin koko ya kasance ya cika ka'idodi ko ma ga hili ne aka yi shi ɗaya daga cikin abin da ya sa ake yi hilin balo hilin kokowa wanda aka fara ginawa tun maradi kwalliya ba yi da shi ba a koyaushe akwai tsare-tsare da dokoki da aka tanada ma kokowa to ko a bana yaya abin yake malam barka shine darakta na tsare-tsare da dokokin kokowa na ƙasa kamun kokowa ta gaba ta zo sai a taru a bincika a gani wannan abu da ya faru ba da babu shi ciki kaga za a yi shiga kundi dan shi wannan a kare da shi duk kundi na duniya haka ne ake tafiya da shi ana kawo sauyi ko na football ne ko na menene ka wannan aikin mu to mu namu anan eh, eh, da muka yi talabiri bara kurakurai ba ba a ga wani kurakurai da yawa ba idan shi aka bar shi hakan a samu ko shekara biyu uku ana yi a gani wannan kundi da aka yi aiki da shi a talabiri bara shi ne za a yaki da shi a nan maradi bana shi kuwa sani mummuni tsohon dan kokowa ne na jihar maradi ya yi bayani kan kokowar da da kuma ta yanzu da ya an maka akwai yan kokowa na wuri kaza don ganin kamar kokon nan kwa ta an rage armashi da ya an dan kokowa da ka taso daga nesa ka ganin katon nan ya kai kato ga lallewa na kaza na shine ai eh, an gaza ka wurin kokon nan babu wani abin da za a a a ai wani gyara babu zancen gyara kokowa ta zamu yi ta karen rai ni da Allah mu yi ta inda dun muka yi ta ma kare sai mu kuma daga ba mu zumunci to kokowa ta zan yanzu ka tsau kokowa da an taka daya taki biyu sai kokowa ta shiga wani ba shi wani gyare gyare muku wannan ba da ba san shi ba amma duk abu in baka darajanta shi ba ba daraja ni an rashin daraja ina zaka kokowa na tuwo son daga jiha sai an daga tsakani na da kaɗan kokowa sai in ba da kayi in ba na kayi wacce to a daraja kenan taho da sunan jiha ku in zaka in ba kayi me zan yi ba kai to saboda shi ne magani abin da muke so ga yan kokowa su kama mu kokowa daraja ba ka sun kama mu kokowa daraja a gama da ladi an tayi wurin kokowa ka ta kana kisa bisa kokowa jama'a sun biyo bayan ka akwai firefe akwai gwamnan jiha akwai sarki akwai kowa ka zaka ba kai shawara da su ba ka zo ka ba mutum guda kai da shi na abokin ka ji min nawa jiha su ma dai alƙalai na kokowa ta bakin wakilin su wanda bai ambata sunan sa ba sun ɗauki alƙawarin tafiyar da aikin su yadda ya dace ba tare da an samu kuskure ba da suna albi bangarori na ƙasa mun ɗauki alkawali da za mu karewa kundi na shari'a na kokowa gargajiya ta ƙasanmu Allah ya sa mu ga gaskiya kuma Allah ya sa mu aikata gaskiya kuma abin duk zai zama kuskure gare mu gara Allah shi ba mu iko aikata shi Tamar Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger To madalla a gaida Tamar Abari masaurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo a nan na cewa karfe hudu na yamma da minti 45 ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. an gudanar da bukin kirsimeti a najeriya da za a iya cewa lafiya kalau in banda rahoton yadda 'yan ta'adda suka kai hari yankin chibok suka gashe mutum hudu sace mata da abinci sunana joseph yohana muna nan bikin haifan mai ceto shine yesu ba wani abu da ya faru son mu cewa allah mun gode tun farko 'yan ta'addan sun so shiga da maturu amma jami'ai suka hana su gwamna mai malabu na cewa na daukar matakai ma'uwa uba addu'a da ake yi ba dare ba rana a masallatai da sauransu ya taimaka taimaka gaya wajen samun zaman lafiya insha Allahu dukkan wa'annan abu da suke faruwa za su zama tarihi. Gwamnatin Najeriya ta sake samba da suki bayan shekaru hudu a tsare da ministan shari'a ke cewa don yanayin tuhumar da ake yi ne. A sanadiyar sace kuɗin makaman nan ka tauye ma sojoji ma'auni game da abin da ya danganci samun makamai. hula sun rasa rayukansu. Dattawan Arewa na niyyar sulhu tsakanin Sarki Sunusi da gwamna Ganduje amma alamu na nuna ba juyowa da baya a kafa sabbin masarautu hudu. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri. da farfesa dauda ishaya ikara na jami'ar Amadu bello ta zaria da farko dai ga sheikh ibrahim muhammad duguri to a jama'a masu mu a mu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da allah ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani a rayuwa tana ci gaba kuma abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu musamman a yankin arewacin najeriya duk wanda aka kama da laifi to kada a bar shi kawai dan dan wane ne ko shafaffe ne da mai a a hukunta shi hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani ga ne ya ishi wani tsoron Allah bayan haka idan muka dubi abin da ya shafi wato ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma karancin wato ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin wato girmama na gaba wato ma'ana tarbiyya kenan da kuma ladabi da biyayya wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa shin tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya kullum yana ƙara ƙasa yana kuma cewa ya ci gaba to kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani da haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yashe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba nan ake samun kwanciyar hankali ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda wato na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma ma makomarsu. Yau abin da yake faruwan nan ya wuce tunanin duk wani mai tunani a yanzu. Wato in da ka ɗauka cewa ana haram masu dukiya ne ko masu mulki to yawancin waɗanda waɗannan abubuwa suke faruwa da su a yanzu za ka samu talakawa ne masu neman abinci. Don haka ya ku masu sauraron mu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riƙi sana'a in aka riki sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da bukatar hawa motar kana da bukatar ginin shiga gidan kana da bukatar auren matar amma da yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka, koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai buƙaci cin abinci zai buƙaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai abu na farko kamar yadda mai bayani a baya shine mu koma ga Allah laifin da muka yi masa mu nemi gafarar sai ya kai mana fatan mu shine Allah ya sa idan kunna ya ji jiki ya tsira kuma fatan mu shine mu gudu tare mu tsira tare da fatan Allah ya samu dace. Shi ma Profesa Ikara ya ce. Musamman jama'ar mu na arewacin Najeriya mun sani an samu wasu lokatai da an saka bom a majami an saka bom a cikin masallaci an saka bom ma a wurare da daban har na wurin masu yin ibadar addinan gargajiya a garuruwa daban-daban irin su jihar Yobe, Borno, adamawa wajen jihar zamfara nan kudancin kaduna da sauransu duka to ta a waɗannan wuraren ita ibada kanta ko da mutum na wani irin addini ne saboda rashin zaman lafiya gaskiya ta kan yi wahala domin mutane suna tsoro kada a far masu a wurin ibada a karkashe su zan so in sake karawa a matsayina na malamin jami'a malamin makaranta ga idan akwai zaman lafiya makarantun suka iya ci gaba da karantarwa don samun ilimi na boko da na addini a yalwata ingantacce ala misali yanzu in ka je yawancin yankunan da ake rikici a najeriya a jihohin da mai iya ɗan shiga ya ga cewa kamar ala misali a jihar yobe a jihar borno jihar zamfara wata rana da na fi sokoto da ke dumadai akwai garuruwan da saboda rashin zaman lafiya gaskiya yanzu makarantun kansu ma an kulle su an rufe su da ba yara ba ma'aikata ba malamai a cikin makarantun saboda ne saboda tsoron kada su zo su farma malamai su farma yaran makaranta da sauran ma'aikata a makaranta su hadar da su ko kuma a goma a shata malamai irin yadda aka yi da da daɗewar nan ba gani mun ji a nan kudancin kaduna mun ji a jihar rivers mun ji a sauran wurare an ji makarantu an kwasu yara masu garkuwa da jama'a don neman kuɗin fansa aka sace yara har tare da malamai ba ka ya lura kuma shi kanshi tattalin arzikin kasan mu fa gaskiya in ba tare da zaman lafiya ba ba zai taɓa inganta ko haɓaka ba ala misali in saboda rikice-rikice nan da ake yi a wuraren mai kaga shi kan shi cikin kuɗi na najeriya dole ne kullum ka ga ana saka ah, kuɗaɗe masu ka a ɓangaren tsaro mai domin dole a nemi kayan yaki na zamani a ba sojojinmu domin su iya faɗa da waɗannan masu tsarin zaune tsaye da suna da kayan faɗaɗe da na zamani da kaga yawanci kuɗin ƙasa sai ka daina tafiya a ta bangaren neman a faru neman zaman lafiya saboda ba zaman lafiya to inda akwai zaman lafiya cikin ƙasa kuma a yi kuɗaɗen maimakon a duka kashe su ana ce bindigogi da jiragen sama da yaƙi da tankunan yaƙi da sauransu ana ba sojoji don su yi faɗa da yan kada da na ɗaya eh, da duk waɗannan kuɗaɗen ba za a kai su wajen ba za a iya ɗaukar su a yi wasu abubuwa na ci gaba ko a gina makarantu ko a samu jama'a ruwan sha mai kyau ko kuma a gina asibitoci yadda jama'a za su amfana lokacin da jama'a ba wani ba su da lafiya za iya kai shi asibitin nan a duba shi likita ya ba shi magani ya sha da sauransu ko a yaya hanyoyi ma a cikin kasa wanda jama'a za su za su ji daɗin zirga-zirga kai da kawa da tafiye tafiye su ne da kullum domin neman halayya da fiye da kullum to amma saboda rashin zaman lafiya ga waɗannan tundun kuɗin dole ne ana tura su a bangaren tsaro tsaron a siyo kayan yaki da sauran a ba sojoji don neman zaman lafiya to ni ina ba da shawara ya kamata arewa mu zauna mu duba dukkan yan arewa nan ne da tuntuɓi juna mu yi wa juna magana mu gane mu fahimta mahimmancin zaman lafiya da kuma duk abin da za mu yi da kokari a kowane bangare na arewa dangantaka da take musamman tsakanin manoma da makiyaya ina so mu fahimta cewa shi makiyayi yana amfana da manomi fa domin manomi sai ya nuna sai ya nuna amfanin nan kafin shi su dabbobin makiyayi za su samu abinci kamun shi shi ma makiyayi zai samu abinci domin in manomi bai yi noma ba gaskiya yi fa ba zai samu abin da zai da dabbobin ko abin da zai ci ba da yawa za ka ga cewa a cikin daji yanzu ciyawa ta yi karanci a makiyayen nan sun fi dogara musamman da amfani a su dabbobi da kuma bayan an gama girbi manomi zai iya tura dabbobin su cikin gonaki su ci abubuwan da manomi ya bari bayan girbi. to saboda haka shi kanshi kuma manomin shi ma yana bukatar ya kiyayi musamman ga dabbobi sukan samar da takin gargajiya a cikin gonakinmu wanda aka yi amfani da shi manomi ya rage kuɗin da yake zubawa a sayan takin zamani kuma shi kanshi na kiyayi bayan haka ya kan samar da nama da shi manomi daga dabbobinsa wanda da wajibi ne jiki yana bukatar wannan sanadarin da ake kira protein daga naman dabbobi. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. A madadin wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim ka almasi garba. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice. a takaice yau asabar gwamnatin sudan da kungiyoyin 'yan awara tara sun saka hannu a wata yarjejeniyar kawo karshen tashin hankalin da ake a yankin dafur yarjejeniyar da rakunshi batutuwa daban-daban da bangarorin ke bukatar cimma a matsaya a zaman tattaunawar da aka yi a juba Shugaban kasar Algeria abdulmajid tebon yau Asabar ya naɗa farfesan jami'a kuma tsohon ma'aikacin diflomasiyya a matsayin sabon firaminista a daidai lokacin da yake ƙoƙarin kafa sabuwar gwamnati da za ta samar da maslaha kan rikicin siyasa da ƙalubalen tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta. abdulaziz gerard mai shekaru 65 ya taɓa yin aiki a tsohuwar gwamnatin da ta gabata cikin shekara 1990 amma tsohon shugaban kasar abdulaziz bouteflika wanda aka kawar da gwamnatinsa a watan afrilu bayan kwa shekaru 20 yana mulki ya ajiye shi gefe tomas sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin safilu hashim gomen da ya taya na gabatar da shirin sai hailu haili da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Afrique, les infos.